بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين من آمن بالله واليوم الآخر والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الهميس درين إشرين جوزا ذو القعدة إلى دولة الهدود أربعين بقي wanda ya dace da daren bakwai ga watan ne a miladiya 2026 Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da nunarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke karanta muktasar na ibn kathir wanda babban malami Ahmad Shakir ya yi iktisarinsa muna roƙon Allah mana hujjin sarki muna kaskantar da kai a gaban sa ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai cikin wannan majalisi sai abin da zai dace da littafin sa alqur'ani mai girma da kuma sunnar manzon sa Mustafa sallallahu alaihi wa sallam to karatun mu zai tashi daga aya ta 62 cikin wannan sura ta al-Baqara إن الذين آمنوا والذين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين من آمن بالله والصادقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا lallai waɗannan da suka yi imani na hadu da waɗannan da suka yi yahudanci nasara da nasara wasabi'ina da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya yi imani da Allah daga cikin su imani da Allah na gaskiya kamar yadda Allah yake so wal yawmil akhir sannan yayi imani da ranar ƙarshe. wa amila salihan sannan kuma yayi aiki mai kyau to falahum ajruhum inda rabbihim suna da wani irin lada daga ubangijinsu ko suna da ladansu wani irin lada nasu daga ubangijinsu wala tsohon alaihim babu wani tsoro game da su ko a kansu da za a ce wato gashi za su fuskanci wahala a lahira ba za su samu wannan ba wala kuma ya zano kuma su ba su zaman to masu nuna bakin ciki da wata kila abin da za su rabu da shi na duniya ba lokacin da ajalin su yau ta wannan ita ce ayar bari mu je da ibnu kasir ya fassara mana wannan ayar alhafiz ibn kathir yace lamma bayyana ta'ala hala man khalafa awamira lokacin da Allah madaukakin sarki ya bayyanar da halin wato waɗanda maddin na mutane da yawa lokacin da Allah madaukakin sarki ya bayyanar da halin waɗanda suka saba wa umurce-umurcensu wartaka ba jira kuma suka aikata abubuwan da ya tsawatar cewa kada aikata wata adda sannan suka ƙetare har yanzu kafan lafazin yana magana kan mufradi amma dai yana ɗaukar ma'anar man na abin nan jami'i domin ai kistoshin bane isra'ila muka karanta da kistoshin fasikan cikin saura ga ba mutum guda bane ke Wata adda fi fihi ma da izna fihi kuma ya wuce gona da iri ko ya ta'adda cikin aikata abinda ba ba da izinin aikata shi ba wanda hakal maharima sannan kuma wato ya keta mutuncin abubuwan mutunci da Allah madaukakin sarki ya haramta a keta su wato ya keta iyakokin Allah madaukakin sarki ya yi zina ya sha giya ya yi ƙarya ya cutar da mutane wannan duka ana kiransa intihakul mahali kuma wa ma halla bihim yawwa kaga ibnu kathir shi ma sake dawa ce bihim to bisa ma'anar da man take dauke dauka na jami'i wa ma ahalla bihim da abin da ya sauko kansu ko ya faru da su minan na kani na daga wato kamun Allah madaukakin sarki to lokacin da Allah madaukakin sarki ya bayyanar da halin waɗannan mutane to nabbaha ta'ala sai maɗaukaki ya fadakar ala na man ahsana min al-umam salima cewa duk wani wanda ya kyautata aiki daga al'ummai da suka gabata al'umman da suka gabata yahudawan da suka gabata kafin a haiku annabi muhammad sallallahu alaihi nasara da suka gabata kafin a haiku annabi muhammad sallallahu alaihi sabi'awa da suka gabata kafin a haiku annabi muhammad sallallahu alaihi ne alamar ala anna man asana min al-umam as-salima cewa wato duk wani wanda ya kyautata daga al'umman da suka gabata wa da'a kuma ya da'a fa inna lahu jazaa'al husna hmm. lallai tabbas ko shakka babu yana da sakayya mafi kyau ko yana da sakayyar aljanna al-husna ya kamata mu fassara ta nan da aljanna fa inna lahu lalle yana da jaza alhusna ay jaza aljannati sakayyar aljanna da za a bashi yahuda wanda suka bi Allah kafin aikon nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karfin su za a ba su aljanna nasara da suka bi Allah iya karfin iya sanin su kafin Muhammad aljanna za a ba su tabiawa da suka bauta wa Allah iya karfin su kafin haifu Allah Muhammad su ma me aljanna za a ba su ibn kasir ya ce to wa kazalika al-amru ila qiyamis haka kuma al'amari ne har kiyama da tashi saboda haka bayan aiko ayako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi imani shi ake kiransa amanu ko waɗannan da yawan su ake kiransu amanu hmm? yana daga cikin manya-manyan sifofin ko sunayenmu waɗanda suka yi imani mu'minun innal ladina amanu ay innal ladina amanu billahi fi zamanin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam daidai ne su zamanto da mashirukai ne masu bautan gumaka larabawa ko wasu larabawa dai ne su zamanto yahudawa ko zamanto kiristoci ko zamanto sabiyawa idan sun yi imani da abin da annabi Muhammad ya zo da shi sunansu su ne masu imani an fahimci islahi yawo to ga su wanda suka yi imani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi to duk waɗanda suka bi shi suka yi imani da shi su ma aljanna sakayyar alhusna aljanna har kiyama ta shi wannan lamari ya gaba ci gaba kullum man ittaba ar-rasul an-nabiy al duk wani wanda ya bi manzon nan annabin nan ba ummiyin nan hmm? falahu sa'adatul abadiyya wato yana da yana yana yana da rabauta ta har abada yana da farin ciki na har abada wala khawfun alaihim waɗannan da aka sifanta babu wani tsoro akan su sai ma yastakbiluna cikin abin da suke fuskanta na rayuwar lafiya a lokacin da za su mutu mala'iku za su rika da su kada ku damu abinda za ku fuskanta mai kyau ne rahamar Allah ce za ku fuskanta sannan walahum zanuna ala ma yatrukuna wa yuqallifuna hakanan ba za su taɓa yin bakin cikin abin da suke bari ba na wasu ƴan kudade da suka bari wanda watakila ba su ce triliyoyi na dola kaɗan ba ko su fadoji gidaje a tokyo da da jidda ko Riyadh, ko makka ko dubai ko sauransu duk da shi abin da suka za su bari a duniya za su taɓa bakin ciki a kansa ba saboda abin da za su samu a can lahira ya fi musu shi ne na wala hum ya zanu na alama ya ko na hu wa yi kallifo na hu kama kala ta'ala ibn kasir ya ce kamar yadda allah madaukin sarki ya ce a suratu yunus ala ala inna awliya la khawfun خوف wa la hum yahzanun saurara lalle auliya lillahi majibintan Allah waliyan Allah masoya Allah la khawfun alaihim babu wani tsoro a kansu a lokacin da za su fuskanci lahira wala hum yazanun sannan kuma ba za ba sa bakin ciki lokacin da suke bari duniya wa kama taqulu al mala'ikatu kamar haka nan kuma kamar yadda mala'iku za su gayawa ko suke gayawa mu'minai lil na inda al a lokacin mutuwa fi kaulihi wato a cikin fasar Allah maraukin sarki da yace إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون التي إن الذين قالوا ربنا الله للي ودنن da suka ce ubangijinmu shine Allah ma'ana suka faɗi wannan lafazi kuma su da aiki da abin da ma'anar da lafazin yake ɗauke da shi sun mastaƙamu sannan suka daidaita akan ma'anar wannan kalmar ko wannan jumla to lokacin mutuwan su ta tanazzalu alaihimul su mala'iku za su ta sassakowa zuwa gare su suna gaya musu Allah ta kafu cewa kada su ji tsoro suna kwantar musu da hankali kada su ji tsoron abin da za su tarar lahiransu a'a abin da za su tarar a lahiransu ya fi na duniya su daɗi ɗaya saba ko saba kuma za su riga musu wala ta zana kada ku bakin cikin ɗan ɗan abubuwa ɗan dukiyoyi da za ku bari a nan duniya don abin da za ku tarar a lahira iya zarce wannan ɗaya saba ko saba sannan wa abshiru bil janna suna cewa da su ku yi bisharan samun aljanna albishirin ku da samun aljanna allati kuntum tu'adun aljannan nan wace kuka kasance ana muku alƙawarin samun ta idan kuka yi aikin kwarai to za a muku sakayya da ita saboda kun yi aikin kwarai to wayannan ayoyi dai duka suna tabbatar da ma'anar ayan da muka karanta dalaran ma karanta mana wani wa muna bi hatin kuma ina bi hatin arrazi ya ruwaito asari ko magana an mujahidin daga tabi mujahid ƙala mujahid ya ce ƙala salman farisi ya ce ƙaltun nabiya sallallahu alaihi wa wa sallam na tambaya nabi sallallahu alaihi wa wa sallam a na tambaye shi matsaya ko labari ko matsayar wasu ma'abota addini ko masu yin wani addini da kuntu ma'ahum wanda da can kafin na musulunta ke tare da su haka salman ya ce na tambayi annabi menene matsayin waɗannan me za su tara fa zakara min salatihim wa ibadatihim kuma ya gaya wa annabi ya ce to ga irin yadda irin addu'o'i da suke ga irin salloli da suke ga irin ibadoji da suke yi ya rasulullah menene matsayin su a lahira fanazara sai wannan aya ta sauko ayan da muka karanta kenan inna ladina amanu lallai waɗannan da suka yi imani a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina hadu da wadanda suka yi yahudanci kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan nasara da nasaran da suka yi nasaranci kafin zuwa annabi Muhammad wasabi'in da sabi'awa da suka yi sabi'anci kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya yi imanin gaskiya da Allah da kuma ranar karshe har zuwa aya kenan da aka ce wala khawfun mawalahun ya hazanu yahzanun qultu ibnu ya ce ni kuma ga abin da zan ce bayan na kawo muku waɗannan ayoyi da wannan ƙasar na mujahid hmm? na ce. haza la yunafi wannan ba baya kore ko baya karo da maruya an ibn abbas baya kore abinda aka ruwaito daga sahabi Uthman al-Qur'an Abdullah ibn Abbas ko baya karo da shi me aka ruwaito daga Abdullah ibn Abbas eh an ruwaito magana daga Abdullah ibn Abbas cewa wannan aya da Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir qala Abdullah bin Abbas ya ce fa anzala Allah ba'da zalika sai Allah ya saukar bayan wannan jabzalan Abbas bayan wannan aya ومن يبتغي غير ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين yace kada wani ya tsammanin cewa wannan bayanin da muka yi yanzu yana karo da bayanin Abdullahi dan Abbas domin Abdullahi dan Abbas bayan ya karanta wannan aya sai kuma ya ce to da sai karanta wannan aya wa wani sai zarar islami dinan halin da kwallon mina fil ajirin alkhasiri to kada wani yin tsammani abdullahi dan ba yana nufin innal ladina amanu ana nufin musulmi a zamanin annabi muhammad wallazina hadu ayan kuma tana nufin da yahudawa a zamanin annabi muhammad da ba su karbi musulunci ba wannan nasara da nasaran da suke nasaraniyanci a zamanin annabi Muhammad ba tare da sun karɓi musulunci ba wa sabiin da sabiya da suke sabiyanci a ba haka Abdullahi dan Abbas yake nufi kuma wannan ayar ma ba haka take nufi ba ayar tana nufin hadu ay qabla bi'satin nabiy sallallahu alaihi wasallam ko tanassaru qabla bi'satin nabiy sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da suke nufi amma da yake wa man fara islam wannan ya karanta ne domin ya ƙara nuna mana cewa wannan zamani duk wani wanda ya ce ah to shi yana kan yahudancinsa to ya tabbata shi dan wuta ne ɗari bisa ɗari babu shakka wa man shakka fihi fa huwa kafir kamar da kan masu su masu kundi suke cewa kada wani ya tsammanin cewa shi yanzu ba nasare ne saboda haka zai ci gaba da nasarancin a wannan zamanin annabi Muhammad ba tare da ya bauta Allah kamar da annabi Muhammad ya bauta masa bai shi zai shiga aljanna ba wannan haka ake ne yawo saboda haka a wannan zamanin annabi Muhammad duk wani wanda ya nemi wani musulunci a matsayin shine addininsa to hasara kawai aikin banza yake ɗan wuta ne dari? ibn kasir yace ce fa inna hadha alladhi qala ibn abbas wannan abin da shi abdullahi dan abbas yace ce ikhbarun ne ba da labari ne an annahu kan ko game da cewa la yuqbalu min ahadin tariqa tariqa la la yaqbalu la yaqbal wato Allah baya karba kenan la yaqbal min ahadin tariqatan wala amalan Allah baya karban wata tariqa daga wurin kowa ko baya karban wani aiki daga wurin kowa illa ma kana muwafiqan li shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi sai abin da ya dace ya dace da shari'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da an ba'athahu bima ba'athahu bi bayan shi Allah ya aiko annabi Muhammadin da abin da ya aiko shi da shi fa amma qabla zalika amma gabanin wato gabanin a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kullu man ittaba ar-rasul fi zamanihi duk wani wanda ya bi manzo na zamaninsa ko a zamaninsa hmm? an wa'ala hudan tabbas shi yana bisa shiriya wa sabilin kuma yana kan hanyar Allah wa najatin kuma yana kan tsira ko hanyar tsira al-yahudu yahudawa Adba'u Musa alayhi salam mabiya annabi Musa alayhi salam alladhina kanu yatahakamuna ila at-taurati fi zamanihim waɗanda suka kasance suna kai hukunci zuwa ga taura a zamanin su mana ba sa komai ba sa motsi ba sa zama ba sa tashi ba sa tafiya sai da taura su ce kaga sun irin waɗannan babu shakka suna cikin mai ɗan aljanna ne yawo ta wani yahudu musa na ta haka muna yahudawa da sun kasance su ne mabiya na Musa wanda ya zama to suke kai hukunci zuwa ga taura a zamanin su ba wancan zamanin kafin zuwa annai Muhammad saboda haka daidai suke yi yawo shi yahud muna iya cewa an ɗauko shi ne daga lafazin a tahawud mai ta? tahawud min alhawada ko dai daga ma'anar hawada almawadda mawadda da larabci ana nufin soyayya kuma shi shine hawada taba an yi hawada yana lokacin ma'anuka da yawa amma da jin ma'anukansa akwai mawadda yawon ko kuma yahudin nan an ɗauko ne daga lafazin menene eh, ko kuma a tahawud nan an ɗauko dai a tahawud ya zama to daga cikin yana daga ma'anar mawadda ko kuma a tahawud daga ma'anar tuba hmm? inna hudna ilaik ay tubna irek saboda haka lafazin yahud ko dai masoya junan mana da wannan mana ko kuma masu tuba ga Allah saboda haka asalin lafazin mai kyau ne na? a haitu su zama duk abu ne su ai a matsayin su kaɗai na duniyar na kawai sauran ai duka yadda kasar yadda aka ai sauran raguna da da shanu da wani ne aka gai ba za ka sa su yi sami ba kama ka yanka ka sai da wanda kake so da wani ai su da mana na magana su da su suke magana ba ai su ne jagan Allah da ma sauran ai duka ba ai abin nan don shi dimomin su ne aka aka yi eh, shi yasa ai suke samun matsala da mutane tunda su ba wai maganar yanzu a kana tare da wani bane ga cewa shi ma yadda kai dan adam ne kana dan haƙi zai ya dan rika daraja ne a'a kai a matsayin sa ne kawai kaga gaje tun mai bai sai da kai bai samu kuɗi ko ya dauki kuɗin kai batar wani abu ne ya hana saboda ka fi shi ƙarfi ko ne abu amma inda zai samu dama ko ya sace kuɗin ka ba wai sata yi ba yawwa ba don dama dukiyar mutum kamar kai ne ka tafi bishiyar kaɗanya ko ɗinya ta zube ka gai ba tun da kuma ba gona wani bane ba ai ba ka ba ba wata matsala ko ka shiga kogi ka Allah ya baka nasarar ka samu shi ba eh ka gai ba za ka ba za ka ce abin nan ba to saboda haka su ana magana dokan ya shafe su ne su ai shi yasa ba sa tallin addini so ma aida suna tallan addini aida ya babba zuwa an ga yahudawa ko ta ina suna nan ko ta ina saboda sauran jama'a ba sa cikin lissafin su amma dai in ka zo da kanka ka ce kana son yahudancin ba za su hana ka ba za su hana ka yi ba dai amma dai ka san ko kana yahudancin ba kai ka san kai ta su kai ba dai ba su kai su wannan wani jinin su da tukun da su da su zama kone na Allah ba zai suna Isra'ilawa <laughs> eh. <laughs> an yana cikin manganun da ake kaitowa daga annabi isa eh, abin nan ba aiko shi zuwa kowa ba sai ga gabatattun tumaki na banu isra'il kuma bai dace ya ɗauki abincin wane ne ya wato su ya za su ne isra'ilawa sauran kuma kamar karnuka ne da adadu da wa zai zo darajar su ta wa huwa tauba li qawli Musa alaihi salam saboda fadar annabi Musa alaihi salam da yake inna hunna ilayk daga wannan ma'anar mana inna hunna ilayka inna tubna ilayka to daga nan suke kiran kansu da wannan ma'ana wasu suke cewa su yahudu ne an fahimta aitum na mun tuba فكأنهم سموا بذلك في الأكل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم في بعض أهو هذا ما ابن كثير في بعضهم لبعض أهو wato ka ce sun mubi zalika an kira su da wannan suna yahud fil asli asalin lamari da taubatihim saboda tubansu. su don ma'anar tuba ma komawa ga Allah saboda tubansu zuwa ga Allah wa maddatihim da kuma nuna sayayyar su fi babin li babin sashin su ga sashi falamma bu'isa isa lokacin da aka haiko annabi isa alaihi salam wajaba ala bani isra'ila tiba'uhu wajen inqiyadu lahu sai zama wajibi ne a kan banu isra'ila su bi shi kuma su mai kauya gare shi فأصحابه وآل دينه هم النصارى شيكما النبي إيسى عليه السلام sahabbansa da wanda suka bi addininsa su ake kira nasara to me yasa ake kira su nasara wasummu bi zalika an kira su da wannan suna nasara nasara litanasurihim fi ma bainahum saboda yadda suke taimakawa junansu wa kan yi ƙadu ansar kuma ana ce musu ma ansar kamar yadda isar hawariyawa da zufan ansar ya ilalla ƙalunan mhm. ansar Allah kama ƙala isa kamar yadda annabi isa ya ce cikin suratun al’imran من أنصار إلى الله نعم قال الحواريون نحن أنصار الله Annabi Musa, Annabi Isa ya tambayi jama'a, jama'a ya ce waɗanne ne daga cikin ku da za su taimaka mini zuwa ga Allah. Ƙalar hawariyun, waɗannan sabon Annabi Isa, mutum nawa ne su? Hmm? sha biyu na ana su hawari yau wato tsantsar abokai suka ce nanu ansarullah suka ce to mu ne mataimakan Allah za mu taimake ka wakila an ce innahum mu bi zalika a an kira su nasara ne min ajli annahum nazalu ardan yuqalu laha nasira saboda sun zanna magoya bayan nasa sun zanna wani gari wani yanki na kasa da ake kira nasira saboda haka daga na ake kiran su ake kira annabi isa mutumin nasira ba ne garin nasira tana na falastin sananne ne har yanzu babban gari ne nazare eh, yana ingilishi suna kiransa nazare hmm. to wan nasara nasara din nan jam'i ne plural ne singular din su shine nasran a larabci nasran kana shawa wa nashwan nashawa watan da suka bugu nashwan wanda ya bugu zai je mutum ɗaya singular nashwan ko sakara da sakran bugaggu sakran ondebo kungege shi daya wai qalu lil mar'a sannan mace ce ba me za a kira ta nasrana nasranatu Amma inda nasranu namiji guda daya nasranatu mace daya ta فلما بعث الله محمدا خاتما للنبيين a lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana makin annaba yana a matsayin stamp da annaba stamping na kai stamping ba a yi rubutu kuma da na riga an kulle rubutu saboda ka bayan annaba sun zo yanzu ya zama stamp ba wani bada za kuma bayan sa kuma a ce a kori annabi don haka Allah ya kira shi kitabu na annabawa mana abinda aka rufe annabcin annabawa da shi ba wani alfahari lima ugulika ke na sai babu alfahari lima ugulika a babu alfahari lima ugulika dama yin suna nufin wato abinda aka rufe ko eh ko ba lokacin yan ta'adda ne zai haka <laughs> Allah shi da خاتما wa ورسولا الى بني ادم على الاسلام الله haka aiko shi a matsayin manzo zuwa ga dukkan 'yan adam dukkan larabawan da wasu Larabawansu, bakakensu da fararen da jajayensu su ko ne da aljanu ma duka to lokacin da aka yi kwanan Muhammad tare da waɗannan siffofi wajaba alaihim tasdiquhu fi ma akhbara ya zama wajibi a kansu su yahudu da su nasara da su sabi'a dukkan ya zama wajibi a kansu tasdiquhu fi ma akhbara gaskata cikin abin da ya bada labari wala atru fi ma amar da kuma masa biyayya cikin abin da umurni walin kifafu amma an zajar kuma da kamewa da barin abinda duk ya tsawata yake kada aikata to wa haula humul mu'minuna haqqan wanda suka tara wannan sai ba su ake kiran su su ne mu'minan gaskiya su ne mu'minai imani da gaskiya wa sunniyat ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan an kira al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minina an kira su da wannan suna mu'minun li kasarati imanihim me yasa so a kira su kawai masu imani saboda suna imanin ne da yawa imanin su yana da yawa su suna imani da abubuwa da yawa suna imani imani da dukkan manzanni sun yi imani da dukkan mala'iku sun yi imani hmm? yawwa saboda haka imanin su yana da yawa to shi yasa suka canza ya da su da masu imani da kasarati imanihim saboda yawan imanin wa shiddati iqanihim da kuma tsananin su ولأنهم na بجميع Al'ambiya, saboda kuma su suna imani da dukkan annabawa almabiya waɗanda suka gabata wal atiya da kuma abubuwa koyayyu masu zuwa duk sun imani da su sun yi imani za a samu wata rana da rana za ta kullo ta yamma za a yi tashi za a akwai wuta akwai aljanna kaza kaza za su faru abubuwa wanda abubuwa suke da sun imani da su wannan shi ne bayani a kan abin da ya shafi wallazina amanu da kuma wallazina hadu da kuma annasara to ga bayanin asabiuna wa amma sabiuna amma kuma sabiawa faqad tulifa fihim maluma sun yi sabani game da su ko su wadanne ne فقال مجاهد مجاهد يتي السابعون قوم بين المجوس والنصارى واليهود والنصارى ليس لهم دين sabiyawa wasu mutane ne suna nan baina-baina tsakatsaki tsakanin majusawa su ba majusawa su ba yahudawa su ba nasara ba sai salamun dinin ba da addini haka mujahi aka yi daito ya ce وروي عن عطاء أرويت لك عطاء ابن أبي رباء وسعيد بن جبير ونحو ذلك وتنفتي وأنه مقالة مجاهد وقال أبو العالية تابعي أبو العالية والسدي لكم تابعي السدي وإساق بن راهوية لكم إساق بن راهويه وغيره دوزوز لكم سكتي السابعون فرقة من آل الكتاب يقرؤون الزبور تابعوا وسوء جروب daga ma'abuta littafin sama su suna karanta suna aiki ne da zabur suna karanta zabur da shi suke a ibada وقال عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن زيد يتي السابقون آل دين من الأديان السابعة ما الدين ne mai zaman kansa daga cikin addinai da ake bi a duniya kanu bi jazirati mosul sun kasance suna abin nan tsibirin mosul ƙasar iraq kenan ko arewacin iraq ya ƙuluna la ilaha illallah suna cewa suna faɗin la ilaha illallah wale salahu amalun amma ba sa wani aiki haka ibada haka aikace wani aiki wala kitabun ba su wani littafi wala nabiyun ba su da wani annabi da suke rikewa babu abin da suke yi illa qawlu la ilaha illa Allah qala wa lam bi rasuli shi wannan bawan Allah mai mai sunan sa kuka ce Abdurrahman ko Abdurrahman ibn Zaid eh. yace su ba sa imani da wani manzo fa min ajli zalika kana al-mushrikuuna wannan shi ya sama mushrikai suka kasance suna cewa ya kuluna suna cewa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sabon sa haula istabiun sab'i awa ne ai yashabbihunahum bihim suna kamanta annabi da sahabban sa da sabiawa yani ke kauli la ilaha illallah a cikin fadar da annabi da sahabban suke cewa la ilaha illallah suka suna kamanta da sabiawa su sabiawa su ma suna cewa la ilaha illallah hmm. ibn kasir ya ce wa azharul aqwal zance mafi bayyana shi ne wallahu alam qaulul mujahid wa mutabi fadan bayanin da mujahid yayi da mutabi da wanda suka bi shi wa wahab wa wa wahab ibn munabbi da kuma maganar wa abin mulmunabbi da ya ce annahun kawun laisu ala dinin yahudi walal nasara walal majus walal mushrike su mutane ne da ya zama to ba yahudawa ba ne su ba ba nasara ba ba majus ba ba ko mushrikai ba wa inna ma hum qaumun baquna ala fitratihim su mutane ne da suke suka wanzu akan fitra ta asali ta kare ta Allah da ibada amma wala dina مقرر wala ولا دين مقرر لهم يتبعون wanda wani addini tabbatacce da suke bin sa wata wa yattaquna ولهذا كان المشركون wannan shi sa mushrikan makka shawa? ya zanto yambizuna wato suna suna lakabta mu'minai da lakabi na zagi suna gaya musu neman aslama duk wanda ya musulunta ya bi annabi sallam sai sai ce masa sabi ce wannan ya zama ya zama ba sabi ai innahu qad kharaja an sa'iri adiyani ahli al-ardi ya fita daga addinin da mashhuri addinai da aka sani a duniya in zaka a wancan lokacin ai na ga muku ba na ta muku bayani wannan sabiya ba suna na cin iraq suna da littafin an fahimta kuma akwai annabawan da suke imani da su amma su suna ikirarin annabi haya suke yi wannan shine waki suna nan jan tsira zuwa da jan dubbai ba zuwa yawa da su ba iraq amma suna nan har yau har yau suna littafi hmm. ba zabura ba ba zabura ba suna littafin da sunan littafin sai dai suna amfani ne da harshen abin nan arabic na a aramiyanci aramiyanci duka dai dangi ne na larabci domin da shi ne da shi ne aka saukar da injil da shi aka rubuta injil akwai abin nan eh, ibraniyanci hebrew kenan akwai aramiyanci an samu wani lokaci da duka banu isra'il ya zama to hebrew ba su amfani da shi sai alakunan ibada kawai harshen ba amfani magana mutane ba sa magana da shi sai za a karanta littafi ko in za a yi addu'o'i na addini amma harshe da ake magana da da harshen abin da ake kira arab aramiyanci ko abin da ingilishi suke cewa arabic an fahimta rubutun sai na kama da rubutun hebrew yana kama da larabcin ma duka da wa'annan da wannan su da hebrew da su aramiyancin da rubutun su suna dauka ne daga dama zuwa hagu an fahimta yawon eh ba su ne yahuda aka yi ba yawwa sabi'a yahudawa da suka yi yahudanci kafin zuwa annabi muhammad suka yi imani a bisa ƙa'idar yadda addinin nasu yake ku ji aljanna ne haka kiristoci su ma kafin su annabi Muhammad wanda suka yi da annabi ya a zo da shi dan aljanna ne sabiyawan su ma wanda suka yi sabiyancin kamar yadda yake aisha san muka ce so suna ikirarin bin annabi haya suna cewa la ilaha illallah suna alwala suna alwala kusan yadda muke yi za su wanke lokacin ibada za su wanke su matan suna lullubi ba haka za ka zaga gansu kamar masu larabci suke yi amma dai su idan suna ɗakin ibada da wannan harshen suke amfani da da abin nan don da aram din ne komina su yake rubuce wannan kuma dama ba matsala ba ce ai a an samu lokaci duka yahuda wanda suke isra'ila nan da sauransu adin larabci ake kuma ku har yau har gobe yanzu kaman abin nan samiyawa abin nan samirawa a nan palestine wanda su suke daukan masu ne isra'ilawan asalin don suna daukan yanzu su ne tanyawu da suna daukan su turawa ne wanda can dai an samu isra'ila suka cikin turawa ka wuri suka zama to turawa turawa ba sa daukan su isra'ilawa so suke daukan kansu isra'ilawan asali amma su ma da suke suke yi amma dakunan ibada da tafin da suke karanta su a taurata suke ba sa ba sa imani da sauran da suka fai amma wannan eh, littafai guda biyar na a din nan da shi suke amfani saboda haka komai na su larabci ne da abubuwan su da komi amma da sun shiga ɗakin ibada abin nan za ko za hebrew suke da hebrew suke amfani wannan kuma saboda yanayi na da abin nan ko su kansu isra'ila yanzu sun farfado da harshen ne saboda wannan daura da aka fa musu kuma dai yanzu ma kusan sun gurfata shi da akwai harufa da dama saboda kasancewa su wasu wancan ɗauko su daga turai da wane ne harshen su baya iya ya rika hulɗa irin yadda lafuzan asalin ibraniyanci yake na mutanen gabas ta tsakiya saboda haka dai harshe yana nan ne bai bayi bai bayi haka ba ba abin nan ba na yawuwa ɗan tirani akwai wasu ɗan kasashen larabawa da ɗan yamanawan gagansu suna nan da masu bufin tsire na mutane yaman ne har ma da habasha mutanen ethiopia ana kiransu abin nan falashi so ma akwai su wajen rasha akwai abin nan duk dai kasashe daban-daban da ma haka akwai ɗan Morocco da yake Morocco akwai Yahudawa da yawa wasu daga Algeria wasu ɗan kaɗan Tunis akwai wanda su ma daga can suka taso wa uba daga Iraq ko Syria na mun cinye lokacin mu ne na Ata yanzu dai su abinda suke kirari kenan kuma ai kaga Allah ya tabbatar a cewa su din ma duka ya ba su hukunci daya nan lazina amanu wanda lazina hadu wan nasara wa sabiin kuma ko a wannan mangane yanzu na malamai da muka abin nan an yadda su ba kuma kan suke ba da bana ila illallah suke abin nan amma dai suna da suna da littafi wannan littafi suna ikirari littafi ne na annabi ya haya Eh, kuma suna da imani da wasu annabawa da yawa su annabi nuhu annabi ibrahim da wani ne duka suna abin na'am misali ɗan tunani ana iya ciki yahudanci wata tafiya ce ba ta cewa da kowa ɗan da ta zama ɗan bai wuce. Ai, mu ce Isra'ila kawai ka ce ɗan tsirari. isra'ilan yanzu mafi yawancin su ɗan wanda aka kwaso ne ai da kafa kansa isra'ilan su shekara saba'i. da su bayan yakin duniya na abin nan to da yake suna da yawa suna da nufuzi a ƙasar Amerika? masu ƙungiyar sahayina akwai yahudawa a cikinsu da kuma wasu kiristoci har yanzu wanda su so kuma so suke kishin kabilar isra'ila kawai haka saboda haka suke ga suka ce ya kamata a kafa wa yahudawa to lokacin kasar falastin tana karkashin mulkin mallakan birtaniya da mutane mafi yawa sun ba da shawara a yanki wani bangare a uganda wasu ka ce ga aida inda suke da tarihi sannan falastin da kuma nan kasar su kuma tabbas suna da akwai su da yawa sai dai gurgudu amma da yawansu bai kai yawan larabawa ba a falastin aka zo ne aka yanka ƙarfi da yaji ƙarshe kuma lakashin laraba suka ki aka shiga yaƙi tun da su amerika tana tare da su suka sake kwato wasu kasa yankunan falastin kuma mafi yawa har yanzu to wannan dai abu ne sanar da wurin masu bibiyar tarihi saboda haka su isra'ilawan akwai ɗan asali wanda suna nan ana ma dai za ka same su da siffofi ne irin larabawa tun da duk dama jin dangi ne ne akwai kuma wasu da kagan su yanayi da an yi shekaru ɗaruruwa suna cikin turawan da sauransu wasu kuma bakake ne kamar yahudawa da aka ɗauko daga daga ethiopia wannan dai kuma normal ne dama ba matsala ba su in ka zanna wuri